sarauniya cikin mataye halima jimrau Allah da take ji san kwana halima jimrau mm, halima jimrau Allah da take nisan kwana halima jimrau jimurau Sabo ake wa rabuwa ake tunawa zuciya kwarai bata mance ba da Halima majimurau kusa daga an sanki. Ali, wajen hali majin rau Usuman sauraro ba muna kewarki sun ji zafin barin aikin ki da zaman kutare baɗi faɗi suke majin rau.